الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات yau kuma 23 ga watan Rabi'u akhir hijirar annabi sallallahu da wasallama shekara biyar, wanda ya daidai da 23 ga watan february miladiyar annabi isa shekara dubu biyu da goma sha 2014 gashi kuma tabaraka wata Allah ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna da cikin littafin mu mai albarka littafin riyadu salihin wallafar imamun nawawi rahimahullahu muna cikin babi mai bayanin abubuwan da allah ya tattali ga bayi ne mumine cikin aljanna ko jiya mun tsaya ga hadisan abu sa'idin al-khudri wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce 'yan aljanna za su kalli mutanen wasu benaye a samansu bayan allah ya sa 'yan aljanna cikin aljanna to su 'yan aljanna in suna cikin gidajensu in sun katar da kansu sama za su kalli wasu mutane can masu benaye a samansu kamar yadda kuke ganin tauraruwa mai tsananin haske mai shawagi a sasannin sama gefen gabas ko gefen yamma annabi ya ce domin fifikun da a tsakanin su kaga ashe waɗancan da a can sama kamar taurari da za mu da yan aljanna za su hange kaga ya nuna sun yi waɗanda a ƙasan su amma kuma dukkan su yan aljanna ne ina fatar kun fahimta sai sahabban da annabi ke ba wannan labari sun kace manzon Allah waɗancan da za a hange na can sama kamar tauraruwa masaukayan annabawa ne halan wanda yake ba mai kaiwa ga wannan masauki in ban da su annabi ya ce a'a ina rantsuwa da wanda rayuwa ta take ga hannunsa wasu mutane ne dai da sun kai imani da Allah sun hagaskanta gaskanta manzanni muminai dai ne ba annabawa ba Allah zai ɗaukaka ya kai su daraja ta annabawa na fatar kun fahimta kaga ashe wannan na nuna muna aljanna kan duka aljanna ce amma kuma daban-daban ce ana shiga aljanna ne da rahamar Allah sannan ana rarraba ni'imomin da a cikin aljanna gwargwadon ayyukan da mutane sun ka aikata Allah ka ba mu ikon yi imani da ayyukan kwarai ta yau za mu tashi hadisan abu huraira ya ce wa an abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal laqabu qawsin fil jannati khairun mimma tadallu alaihi shamsu aw tagarubu muttafaqun alaihi manzon Allah dai sallallahu alaihi wasallama yana na bayanin irin abin da Allah ya tanda mana cikin aljanna yace an karbo wannan hadisin daga Abu Huraira yarda Allah tabbata gare shi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah ta tabbata gare shi ya ce laqabu qausin lalle gwargwadon baka fil jannati cikin aljanna kun san baka ko me gwargwadon ta to gwargwadon fadin baka bakin nan inda aka riƙawa da tsagiyan nan da haka ja to fadin nan me aka kaddara shi kamar zira'i guda misali to ya ma yawa ga zira'i guda ko to to shine laqabu qausin lalle gwargwadon fadin baka fil jannat cikin aljanna fili wanda ya fadin fili gwargwadon baka cikin aljanna khairun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yafi alkhairi mimma tadullu alaihi shams daga duk abinda rana ke bullowa a kansa auta garubu koko take faduwa a kansa kenan ya fi alkhairi fili gwargwadon zira'i guda ko abin da bai kai zira'i guda ba gwargwadon faɗin baka to wannan filin ya fi duniya ya fi duniya doka ba shi ne abin da rana ke bullo a kai ne ba duniya kenan to jama'a ku diba girman aljanna kaga wanga hadisi ya yi kama da wani hadisi da mun kayo can baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace eh yace lamawda'u min dil lamawda'u sauta ahadakum fil jannati khairun khairun min madha eh lamawda'u sauta ahadakum fil jannati khairun min ad-dunya wa ma 'alayha inda ɗayan ku ke rataye bulala ta maudu usauɗi a hadikum wurin rataye bulala yanzu in za ka rataye bulala ba kusa za ka buga ba ka rataye to nan inda kusan nan take inda hake rataye bulala ka an so magidanci ya tanadi bulala ya aje inda mata da yara ka gani ya zan tsoratarwa gare su in tana ganin bulala za ta kama kanta daga mutane hauka amma ba cewa an kai ka ɗauko kai ta haɗawa ba saboda dai tsoratarwa to inda ɗayan ku ke rataye bulala ta cikin aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun min ad-dunya wa ma alaiha yafi alkhairi daga duniya duk abin da a akanta duk abin da a cikin ta kenan kaga ashe wannan ya nuna da duk abin da an ka ce na aljanna ne ko me zama ne karami to yafi duniya gaba ɗayanta ta to balle ka taho kuma duniyar jama'a akwai mutum guda da Allah zai ba duniya shi kadai babu wani ɗan leke na za a baka in ni'ima ce in mulki ne in kuɗi ne duk abinda da dai zaka tunkawa da shi wani ɗan leke na za a baka da cikin abin da Allah ya tada da duniya ko wani ɗan leke to yanzu jama'a akan wannan ɗan leke kai hasara waccan rayuwa ta har abada kai hasara aljanna baka zan ɗan hasara ba to Allah ya tsare mu da tsari ne don haka wanda ya lalata imani ne saboda bid'ar duniya wannan hadisin muttafaqun alaihi wa an anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal inna fil jannati suqan ya'tunaha kull jumu'atin fatahubbu rihu shimal fatahathu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamalan fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan faya ƙulu lahum ahaluhum wallahi laƙadis dartun husnan wa jamalan faya ƙuluna wa antum wallahi laƙadizdartum eh, ba'adana husnan wa jamalan rawahu muslim Allah shi ƙara tsira da aminci ga annabi shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga anas ɗan malik yarda Allah tabbata gare shi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna fil jannati suqan cikin aljanna akwai wata kasuwa tawha cin kasuwa har cikin gidan aljanna cikin aljanna akwai wata kasuwa me ake yi kasuwa saye da sayarwa amma wannan kasuwa ce kawai na shopping ga banza ba sai ka biya kuɗi ba to me ya fa'idar duk abin da Allah ya ba in aljanna sai sun tafi kasuwa me abbasu da gidajensu da aka ce sai sun tafi kasuwa sun biɗo kuma a'a ni ce muku duk abin da Allah ya wa mu'minai tanadi cikin aljanna ba an yi musu tanadi ne akan lalura ba yanzu ba lalura ka saka taya kasuwa baka so abin da baka da kake da bukata duk abin da a cikin aljanna babu na lalura ya ku jama'a da abinci da sutura da 'ya'yan itace da ita wannan kasuwar duk abin da kun ji Allah tabaraka wata Allah ya ce yawa mu'minai tanadi cikin aljanna an yi musu tanadin sa ne saboda ni'ima ba don suna da lalura dole ba su iya sai da shi ba su da shi ni'ima kawai abinda sun ka al'adanta na ni'ima duniya duka za a ba su iri na cikin aljanna ina fatar kun fahimta nan duniya ba an al'adanci zuwa kasuwa ba to lahira ma sai kun taika sai mun taika kasuwa Allahu akbar kila kasuwar tanki ko <laughs> ko kantin banza <laughs> eh to to kantin banza kam tun daga banza aka daukowa to mu tafi shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna fil jannati suqan lalle cikin aljanna akwai wata kasuwa na annabi ya kira ta kasuwa amma ba wai kasuwa ce da ake zuwa da kuɗi a sau abu a na sayi albarka ba mm yadda kuke zuwa kasuwa ku yo shopping to haka wannan kasuwa take ina fatar kun fahimta ya tuna ha kulla jum'atin yan aljanna suna zo mu wannan kasuwa kowace juma'a sati sati mafi yawan kasuwan ne ba sati sati sun kafi ci ba to haka sati dot to ya za mu yi mu gani ranar juma'a cikin aljanna tunda babu rana babu dare ya za mu yi mu gano sai an ka ce gwargwadon sati guda na duniya tunda babu dare ina fatar kun fahimta babu rana babu duhu balle a gano yau a attanin gobe talata jibi na raba gata alhamis waccan citta juma'a an ka ce gwargwadon tsawon sati guda na, duniya to inda duk irin wannan lokaci ya cikin aljanna to lokacin juma'a ta yi lokacin zuwa kasuwa ya sai a tafi kasuwa a yau shopping in kun ka zo kaya ne haja ne ga sunan ka cinci abin da kake so ka taho ka ba maganar nawa abu kaza yake na sayi albarka ba a biya ɗaukuwa ɗaya haka abin da ya ma daɗi ka dawo gida na fatar kun fahimta to in mun ka tafi kasuwar allah ka arzita mu a ci wannan kasuwar da mu in mun ka zo wannan kasuwa annabi ya ce fata hubbun rihu shimal iska wanda ke kadawa da ke buguwa daga hagu rihu shimal kenan iska wanda ke buguwa daga yamma sai ya kaɗo. me hikimar cewa iska mai buguwa daga yamma saboda larabawa sun canfa iska kun san akwai iskan da ke buguwa daga yamma akwai mai buguwa daga gabas ya yamma akwai mai buguwa daga kudu ya arewa akwai mai buguwa daga arewa ya kudu ko to mafi yawa larabawa sun fi canfa iskan da ya bugo da yamma insha Allahu an yi samun ruwa tare da shi don haka sai sun kace iskan mai buguwa da yamma ya yo gabas iska ne mai albarka to shi ne sai annabi ya ce fata hubburi shimal sai iskan da ke kaɗawa da yamma sai ta ta kaɗo Fata taso fatahathu fi wujuhihim sai iskan nan ta zuba ga fuskokin yan aljanna da nazocin kasuwa ya bihim da tuhahinsu mi iskan zai zubawa kaga an shahe maf'ulun bihi malamai sun ka ce ba a ambaci maf'ulun bihi ba an ka ce iskan sai ta zuba ga fuskokinsu da tuhafinsu. an ƙi faɗin abin da za ta zubawa saboda a bar ma dama ka ƙaddar duk abin da za ka ƙaddara za ta zubawa ina fatar kun fahimta iska in ya taso da yamma sai ya zuba abin da zai zuba ga fuskokinsu abin gada iskan ga ya zuba ga fuskokinsu fayas dadu na husnan waje malan sai su ƙara kyawo waje malam da kuma kwalliya kaga ashe ya nuna sati duk kuma 'yan aljanna za a yi musu panel beating za a yi musu garan bawul za a canza mu sabon samfuri wikili sati dot ina fatar <laughs> kun fahimta jama'a daɗi na aljanna to shine iskan nan in ta kaɗo ta zuba abin za ta zuba ga huskokinsu da tuwahinsu sai ya ƙara musu kyawo ga huska ya ƙara musu kwalliya ga sutura fayar una ila ahaliyim sai 'yan aljanna su dawo inda iyalansu su wane ne iyalansu a nan matansu don babu 'ya'ya cikin aljanna tun da ba a haihuwa budare ne ba su ma isa haihuwa ba sabuwar balaga hmm? fayarji'una sai 'yan aljanna su dawo ila ahlihim inda iyalansu dawo gidajensu waƙadis dadu husnan wa jamalan ko da suka dawo wa an canza musu samfuri sun ƙara kyawu da kuma kwalliya faya ƙulu lahum alu sai iyalansu ce musu matansu waɗanda a cikin gidaje da waɗanda a cikin hemomi je ba mun ji har cikin hemomi akwai su ba mil sittin ga suna an jijjera ma ba wadda ta san da wata ka na so ganin abbaran nan <laughs> faya ƙulu lahum ahaluhum sai iyalansu in sun kada sai iyalansu ce musu wallahi laƙadis dattum husnan wa jamalan wallahi kun ƙara kyau kuma kun ƙara kwalliya haka matan za su ce musu faya ƙulu su ma matan ba 'yan kasuwa ɗaya mazan iskan ya kara ma ba har cikin gidajen ya shigo su ma matan iskan ya buge su ya kara musu kyau da kwalliya ita ma an canza mata samfuri faya na su ma 'yan aljanna maza sai su ce ma matan wa antum wallahi kuma wallahi laqad dattun ba adana husnan waje ma kuma wallahi bayan mu da ku kun kara kyau da kwalliya kaga ashe kenan duk an canza musu samfuri da mazan da sati duk kenan sai an canza ma 'yan aljanna samfuri sati duk sai an kara musu kyau a kara musu kwalliya sati dot don haka jama'a in dai rayuwa ake so a yi hankuri mu jira rayuwa ta kwarai ta aljanna wadda babu bakin ciki tare da ita yau komi mukamin ka komi kuɗin ka sai ka kwana da bakin ciki ka yi ni da shi kuma duniya kuɗin nan ba su yi ma magani mulkin nan bai yi ma maganin bakin cikin duniya kenan kamar yadda sarkin musulmi muhammadu bello ne ke ce cikin hudu batai ko mujaddadi wai hudu ba hudu ba gada a karanta cikin gari mujaddadi ya yi ta ko yace yace wa uhadhirukum wa nafsi min ad-dunya idh laysa laha aman eh eh, eh yace wasu ruru ha la yaduman izzuha wa mulkuha an sahibiha masluban ayyamuha wa layaliha humumun wa ahzan bal hiya daru bala'in wamtaha dan haka ka gane shi na aka ta gunguni su ko an ƙari sai su kama tari <coughs> illi ya ƙari da ƙarshe ce ya gafiru Allah lana wa lakum ba san abin da sai su kama tari tari har ya zan al'ada liman in ya ƙare ko baka jin tari dole sai ka so azu tari na malamai amin din da malamai ka ga gunguni jahilai na baya sai su azu tari na akai su ko sai su yi tari kaga ya nuna dabbobi na ba wasu abin da aka cewa ba hmm? Ya ce wa uhadhirukum ina tsoratar da ku in ji mujaddadi hudubar mujaddadi ta Allah shi kara mujaddadi karama barzahu yayi huduba yace yace wa uhadhirukum ina tsoratar da ku ya ku mutane wa nafsi da rayuwata da ni kaina min ad-dunya daga duniya iz laysa laha aman don bata da aminci duniya bata da aminci yaro sun ka ce mai halin dan mangoro yaro ka ta yo haki ya sayar ya sa ya sai mangoro na kwabo yana tsakanin sha ne ya fara jin daɗi ne sai mangoro ya sulbuce faɗa cikin yashi in ka wanke dai ka wanke daɗin it will never be the same again in ka bashi ka kaba kwabon ka to duniya kenan mai halin ɗan mangoro yaro na tsakanin jin daɗin ɗan mangoro sai ya sulbuce sulub sai ya faɗi cikin rairai duk da Allah ya canza mai to haka take wa uhadhirukum wa nafsi min ad-dunya idh laysa laha aman sai yace izha wa mulkuha ana ga kai sai ka dauko karshe izha wa mulkuha la yaduman da girman duniya da mulkin duniya ba su dawama jama'a yau ne ne shugaban kasa jonathan shekara biyar da sun kawo cewa ne ne shugaban kasa kaga ba shi bane to haka yadda wani ya sauka ya hau haka shi ma jonathan zai sauka wani ya hau insha Allah ba mulkin da ka dawwama mulkin Allah ɗaya an madawwami to shi an rudin da shaidan ke sa ma masu mulki wanda duk ya hau yana daga cikin mulki na kama karya na fir'aunancin da an ka sa sama 'yan siyasanmu na yanzu duk wanda ya hau ba wasu masu mulki sun rigaye shi ba sun yi sata sun tara kuɗi to duk wanda ya hau abin da yake so duk wanda ya san wani hamshakin ɗan kasuwa shekara talatin da sun ka wuce mai kuɗi ne tattale ka sai ya karya shi duk wani wanda ya san tsohon ɗan siyasa ne tsohon barawo ne yayi yi siyasa ya saci kuɗi sai ya karya shi duk wanda ya san mai kima ne ga jama'a sai ya tuddan mai girma ya mai sai bai da kima don me saboda ya zan wahada hula shari kala huga gari in ya daga hannu ya zan Allah ko ya zai da annan gwamnonin mu yi kenan ko wani gwamna yanzu matsayin Allah yake jiha hatai, shi ake bauta ba Allah ba ina batar kun fahimta ko su haɗi ko kas su haɗi actions ɗinsu da sauran abubuwan da suka yi duk sun nuna haka nan ya karya kowa shi yasa kaka ganin sai mutum ya bushe iska wallahi kwajja da mu muna kare shi ya zama kenan wake karewa ya ku jama'a Allah ya zama Allah to sai ya ƙara ƙalla mutanen duka ya ƙara ƙalla mutane sai Allah ya ƙalle shi shi ko waɗannan da yake ganin ba yana ganin ya rauna na mutane ba sai Allah ya ɗauko wani gungu na masu raunin nan da ya rauna na. sai Allah ya ƙarfafe sai su karya shi sai a yi mai irin na fir'auna wani rido annan munna alal ladina studihu fil koko koko inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shiya'an yastad'ifu ta'ifatan minhum kaga yastad'ifu yana raunana wani bangare na da cikin su mu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum Allah ce innahu kana minal mufsidina sai ya ce wani ridu an munna alal ladhina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithina wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahum minhum ma kanu na. wannan abu da ya faru ga kun bai zan darasi ba da yake jahilai ne sai ya gama karya mutane Allah ya karya shi yanzu ga tanan tahi tarihi ne zai maimaita kansa insha Allah ta'ala kuma muna addu'a Allah ka sa tarihi ya maimaita kai ne sakkwato duk wanda ya zauna mulkin kama kare Allah ka karya shi wanda ya rauna na mutane Allah ka sa ya fi su rauni kamar sai bayan waɗannan da ya rauna na Allah ka sa ya komo roƙonsu yana barantaka gare su don Allah ya nuna mai ba shi ne Allah ba Allah shi ne Allah duk wani mutakabbirin jabbarun la yuminu biyomil hisab Allah ka karya mana shi to mu tafi eh, to eh shine mujaddadi hudubar mujaddadi yaka cewa ku yi anniya da duniya ina tsoratar da ku da duniya da kuma rayuwata ba ta da aminci izzuha wa mulkuha an sahibi ha masluban da girman duniya da mulkin duniya masu sulbucewa ne daga masu su yau a ce kai asabe ne gobe a kama nuni ne shi na yayin gwamnati ba ga ya killa hannun taggo Allah gwada mana sun san haka nan su kille hannun tago nan ya ci a kille a kille nan ne yanga da barkakkai riga da baya hau kabu kabu a ce wallahi ka gane nan shi na gwamna Allah gwada mana gwamnonin ga sun zan haka nan taji izzuha wa mulku an sahibi ha masluban eh eh, eh? ayyamuha wa layaliha humumun wa ahzan yinukanta da kuma eh, eh, ayyamuha yinukanta wa layaliha da ta su duniya yunuka da daruruwa na duniya humumun ciki suke da bakin ciki wa ahzan da bacin rai duk mulkin mai mulki zaka iskan mai yana cikin damuwa kuma wanda mulkin nan bai mai magani duk kuɗin mai kuɗi zaka iskan mai yana cikin wani halin kakanika yi kuɗin nan ba su hisai da cikin halin kakanika yin nan duk wani abu da haka tankawa da shi zaka iskan mai kwana da bakin ciki kai ne da shi to duniya kenan ina fatar kun fahimta ayyamu hawala yali ha humumun wa ahzan yace eh farahuha ruru ha mun ƙetare shi farahuha wa ha la duman farin ciki da daɗin rai na duniya ba su dawama ko ka ga mutum yau buɗe da baki yana ta kyalkyatar dariya wata ran sai ka iskan mai yayi zugumi yayi tagumi assalamu alaikum bai ko ji ka ba saboda damuwa hankali na yana wani wuri shine farha hausu ruru hala duman farin cikin da daɗin ta ba su dawama hawa mulku ha an sahibiha masluban ayyamu ha liha layaliha humumun wa ahzan yace bal kai bari in takaita ma magana hiya daru bala'in ita duniya gida ne na bala'i wamta handa jarrabawa Allah ka jarrabe mu da abin da muka ima don haka wanga gida na bakin ciki da damuwa mulki na mafalki cikin cokali yau kai na a ce gobe ba kai na ba ka bari ya lalata ma rayuwa ta har abada jama'a kayi hasara ko ba kai ba don haka duk dan siyasar da ta inda boka ya sai da imani na ya zan dan hasara ya ta da dan siyasa ya zan dan hasara Allah ka tsare mu daga hasara kuma nan ba hasarar dukiya wadda ake iya mayarwa ba yayi hasarar rayuwa ta yi don duk wanda an kai mu da shi an kai cikin wutar jahannama kuma musamman shiga na har abada wallahi yayi hasarar rayuwa ulaiikal ladina khasiru anfusahum Allah ka tsare mu daga hasara ta dukiya da ta rayuwa Allah ka shiryar da mu to ina yake wa an sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala inna ahlal jannati la yatara'awna al-ghurfa fil janna kama tatara'awna al-kawkaba fis sama muttafaqun alaihi wannan shi ko an karɓo shi daga sahal kaga suna mai sauƙi kuma mai daɗi sahalu me ma'ana sahalu sauƙi in ka haifi da, sai ka same muhammadu sahal muhammadu sahalu ya ka same muhammadu shamsu <laughs> to an karɓi wannan hadisin daga sahal ɗan sa'ad yarda allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon allah ya ce inna ahlal jannati lalle yan aljanna lai tara gurfa, ghurfa lalle suna tsinkaye benaye al jam'i na gurfa bene upstairs za ku tsinkaye benaye fil cikin aljanna kamata tara aunal kawkab yadda kuke tsinkaye tauraruwa fi sama a sama yan aljanna bayan an sasu aljanna in sun ka daga kansu sama za su tsinkaye ga wasu benaye can kaga wanga ya yi kama da hadisin Abu Sa'idin ko can ahalil ahalil gwarafi la tara auna ahalil za su tsinkaye ma'abuta masu benaye can nan kuma benayen yan aljanna in sun shiga aljanna za su tsinke benaye sama can nesa gare su wadda kuka tsinka tauraruwa can zama to haka ga wasu benaye can na wasu mutane ne nawa ne ne annabi ya ce wasu mutane ne sun kai iman da Allah sun gaskanta manzanni Allah ka sanya mu cikin su don rahamarka muttafaqun alaihi don haka mai son gidan sama ya hankuri ya bari sai mun tai aljanna duk duniya yau akwai wanda ya gidan sama da haka inda tauraruwa take to kaga wasu gidajen su can inda tauraruwa take can an kai musu gidaje iyakan lifta annan Hmm? da lifta aka han waɗannan gidaje da ikon Allah kawai lifta ai wahala ce ka shiga lifta a kulle ka wata rana wuta ta ɗauke dattije ta zuwa in haɗa ma ba ba lifta aljanna ikon Allah duk inda haka zo yanzu yanzu runhar da an kai ma mutun cikin gida ne na aljanna an ce mil 60 kaga sai da mota kenan a'a walla babu mota da ka kaddara yanzu an kakkasa rumfar Eh, rumfa ta farko rumfa ta biyu rumfa ta uku yau inda hajiya mai rumfa ta bakwai haka so haka ɗaya za eh, a Allah iko Allah zai ɗauka kai kai rumfa ta bakwai inda hajiya ka ta rumfa ta bakwai yau eh, rumfa ta biyar ka so sai a ɗauko ka ɗaya a kawo ba sai ka shiga lifta ba sai ka shiga mota ba jama'a ba mota cikin aljanna na fatar kun don haka daɗi sai aljanna jama'a mu yi hankuri mu bari in mun ga ta aljanna Allah ya bamu Allah ka bamu aljanna yace wa anhu radiyallahu anhu qala shahidtu min annabi sallallahu alaihi wa sallama majlisan wa safa fihi aljannata hatta taha thumma qala fi akhir hadithihi fiha ma la aynu ra'at wala la udhunun sami'at wa la khatara bashar thumma qara'a tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiquna fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jaza'an bima kanu ya'maluna shine yace ila qawlihi ta'ala fala ta'lamu nafsun rawahu al-bukhari shi ma wannan hadisin an karɓo shi daga sahal ɗan sa'ad yarda Allah tabbata gare su da shi da babanai ya ce shahidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallama majalisan na halarci wani majalisi ga annabi sallallahu alaihi wasallama na zo wani majalisi inda annabi wasafa fihi aljannata wanda annabi ya siffanta aljanna cikin majalisin nan hattanta ha har ya ƙare ya kama siffanta cikin aljanna akwai kaza cikin aljanna akwai ruguduma kaza cikin aljanna akwai adarashi kaza cikin aljanna akwai ni'ima kaza annabi ya kama siffanta musu me hikimar siffanta mana ni'imomin da a cikin aljanna ya ku jama'a don a sa mana shauki ga aljanna a cire mana ganin girman duniya yanzu in ka tesa rod, road kaga da bakin ku dandaman yanga na polo club ka shiga can kaga an maka wani gida ka ƙara ba kanka an yi wani samfuri ba sai ga duwa da Allah ya kai rakiya ɗaya ka taho ba amma jama'a da waɗanga hadisai kana koma ganin sha wani gida nan duniya ai girman ko ni gida ya faɗi gare mu da yau a shi waɗan ku dandamai a ɗauke wuta to ha gani ko dandamin nan yana zannuwa ah, iya kaka ce to a tadda janarita to janaritan eh, babu gas akwai sadda gas ka ɗaukewa gaba ɗaya ga ƙasa babu gas ko to babu gas mu ga ƙarya ko tun da ya ce farho hawa sururu hala ya duman izu hawa mulku an sahibi ha masluban ta canza mashi mai gidan ya wayi gari ga jannaritan ga gas bai da kuɗin sayi yana faruwa ko bai faruwa oh to me an hannunku dandamayen don haka ku hita batun duk wata kawal duk wani jin daɗi da kuka gani wani gida mai kawal ya wani gida mai kyalli kyalli wani gida mai duk shegantaka ce wannan kawal ya rana ce jama'a gidajen kwarai na ni'ima suna aljanna don haka mu tashi tsaye jama'a sannan yanzu ta hiddu abin da aka sa na Allah tuka ka mai gidan ran nan sai a mala'ikin mutuwa ya sallamo ma me amfanin gidan to gare ka da yawa mutum ka gida ya gine ana batun tarewa sai ya mutu kaga duk halitta ta zan ta banza in bai bi Allah ba kuma yi tu-zero. bai ga wanga bai ga waccan hajji yakka kuma ba ka mutu ba wata hudu da kwana goma ne da ta kare walla sai ta kama kallon yan ustazan nan masu jiki kallata da ta ga wani dan ustazu nan da ya mata daidai shi shikenan ta aure ta kai kana can lahira kana shan zahi cikin kabari an za ƙasa an turbuɗe tana nan da ita da ustazanta na fatar kun fahimta ta samu wani a wayi gari daidai da muhalkinka ta kai sai ta ta mallar Allah a taimaka mai addu'a ni dai marigayi nika muhalki yau daidai cikin muhalki ba ta son ganin ka wai mai mata addu'a ta bar ganin ka cikin muhalki hawla wala quwwata kuma ita ka te kayo kayo kayo rikita don ka gina gidan nan don ku ji daɗi da kai da ita to ka gina ta ji daɗi da wani da shi wani na ka gina ma gidan ne eh? eh to da wallahu a'lamu <laughs> Allah ya shirin da mu don haka jama'a ba gidan duniya ya kamata mu tanada ba gidan lahira ya kamata mu tanada in dai ga hankali gidan lahira ya kamata mu gyara ba na duniya ba duniya in dai ka dan samu yan baya kawa gidanka inda dai aka kwance da yakka tihokka da dan gadonka da na karana inda dai haka ɗan kwantawa ka ruma ma ka tashi zuwa ibada jama'a shikenan ka biya magana a ce wai a tai dubai a sawo gado wai da nan har dubai an ka sawo gado allah ɗebe magadon dubai albarka in dai yana hana zuwa sallar subahin da amfanin gadon dubai in yana hana kiyamun laili wau ta ce duk rudi ne na shedan na Allah ka ce mu kan mu bari ha duniya ta rude mu duk rudi ne na duniya wai ai wallahi gado ne har dubai an ka to sai mi to tsaya to da kai da ka kwana bisa gadon dubai da ni da na kwana bisa gadon kara to ho gwada min gaban ka inda an ka rubuta gadon dubai na ni ko gadon kara do zo gwada min ha me bambanci ba bambanci sannan gadon nan na dubai kila ne ima ta hana mata shiga kiyamul laili babu kiyamul laili jama'a babu raka'atan alfajr babu sallar subahin cikin jami'i to me amfani wannan kaga ya zama musiba ni da na kwana bisa ga tabarmar roba da amma ba kwana na na ni'ima ba a jima duka wani ya dan tsukare ka haka ka tashi kayi qiyamul ka kayi raka kayi shafa'i da wuturi kayi raka atan alfajr ka samu sallar subahin cikin jami'i don haka da ni da kai wacce riba wai ya hasara mai gadon kara ci riba mai mai gadon dubai ya hasara don haka jama'a kan mu yadda ni'ima ta duniya ba haram bace in dai an samo ta ta hanya halat kuma bata shagaltar da kai daga ibada ba abinda an matsala a ce sai an ta an yi sama da faɗi da dukiyar jama'a da rub da ciki da handama da babakere da da duk abin da bai da kyau don a samo ta don a ji daɗi shine matsala abinda annan malama addini na yi ya bashi ilimi daidai ne ya karantar da mutane ya tsage gaskiya sai ya gane can bayan munta wani wani la'antacce yana fadanci ya kuma buhari. sai ce dukai ya ce eh, da Allah ta kira min mallawa ne wa ta kira mai shi kenan yana cikin yaran gida ne ko ta kira mai shi kaga wannan an wulakanta ilimi jama'a saboda abin da suka yi sannan wani mai kuɗi na ka iya raba kuɗi na biyu ba mallami rabi babu abin da suka baka abin da bai wahalshe su da komi kai ko bai amfana ka da komi ne la yasmino la yaguni min ju'in ka walakanta kan ka walakanta addinin musulunci akan akan abin da bai kai kawo ba Allah ka shiryar da mu to shine shi ma wannan hadisin an karɓo shi daga sahal dan sa'ad yadda Allah tabbata gare shi yace shahidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam majlisan na halarci wani majalisi da, da, da annabi wasafa fihi aljanna wanda annabi ya siffanta aljanna cikin majalisin na hattanta ha har ya kare ina fatar kun fahimta sun maƙala fi akhir hadisi sannan zancen zancensa sai annabi ya ce fiha kai ku birin ta muku magana cikin aljanna ma ra'at akwai ni'ima wadda ijiya ba taba gani ba kaga an ƙara magana kenan wala udhunun sami'at kunne ta taba jin labari ne ba labarin ta ba wala khatar bai taba gitta ala bashara akan zuciyar wani taliki ba to cikin aljanna akwai irin wannan ni'imar don kaga magana dai ta ƙare yanzu an kai sun wara ta kuri karatu ya ƙare ina fatar kun fahimta sun makara a sannan manzon Allah ya karanta abin da ke gaskanta wannan magana tashi abin da ke kara tabbatar da wannan magana tashi na su ayoyin ƙur'ani ya ce Allah ya ce ta tajafa junubuhum su 'yan aljanna junubuhum haƙarƙarinsu nan sasannin jikinsu ta tajafa tana nisanta anil madaji daga wuraren kwanciya in ka ga ƙato ya kwanta da gola zuwa gola da farkon dare a ƙarshen dare to wannan ya nuna ƙaton raggo ne abinda an kaso bil bil'adama, harkun dare sai ya kwanta da ya dan ba jiki da idanu haƙƙinsa an huta to sai a tahi zuwa ibada kuma shine Allah ya ce ta tajafa junubuhum sashin jikinsu tana nisanta anil madaji daga wurin kwanciya suna ina ya una rabban suna can suna bautar ubangijinsu ana can ana tahajjud ana can ana qiyamul layli ku jama'a a yi tsaye a yi qiyamul layli har kawahu su kumburi a zanna a karanta hijibba na alqur'ani jama'a a zanna a yi tasbihi da tahmidi da istighfari cikin dare lokacin da ƙato a can yana ta hansari yana buga bama mai boom to su bayan Allah suna can suna sallah ina fatar kun fahimta Shi ne ya ce da una rabban suna can suna bautar ubangijinsu khaufan suna masu tsoro akan tsoro daga azaba tai wa ɗama'an da kuma tsammani ga samun rahama tai wa mimma bayan ibadar dare kuma ibada ta biyu kuma suna ibadar dukiyar da Allah ya ba su shine yace wa min ma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da mun ka arzikta su dukiyar da da daddare an kwana ana sallah an kwana ana karatun Qur'ani tasbihi da istighfari da rana kuma an yi ana sadaka a ɗiba a sai buhun dangote yanzu an lura dai akwai matsalar abinci a sau buhun dangote a kai ma wani buhu a kai ma mallan wani buhu mallan wani a kai mai buhu liman wani a kai mai buhu mai wa'azin na a kai mai haka dai kuma ma razaqnahum na kenan kaga ibada dare da rana cikin ibada suke da daddare a kwana sallah da karatun qur'ani da rana a ayi sadaka ina fatar kun fahimta sai ya ce falata alamu nafsun ba wata rai da ta san ma ukhfiya lawan abinda an ka boye musu min qurrati ayunin na sanya idanu abinda ke sanyaya idanu sanya idanu kina ya ce ta farin ciki ba wata rai wadda ta san abinda Allah ya boye musu na ni'ima da ke sanyaya idanu ma'ana ke faranta rai jaza'an sakamako bi maka kanu amalun dangane da abin sun kan suna aikatawa duniya Allah ka ba mu iko mu aikata ayyukan alkhairi rawal bukhari imam al-bukhari rawaito shi wa an abi sa'id wa abi hurairah radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal idza dakhala ahlul jannati al-jannata yunadi munadin inna lakum an tahayaw fala tamutu abada wa inna lakum an tasihu fala tasqamu abada wa inna lakum an tashubbu fala taharamu abada wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada rawahu muslim Allah ka ƙara tsira da aminci ga annabi shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga sahabbai biyu abu sa'idin al-khudri da abu Hurairah yarda Allah tabbata gare su cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce idza dakhala ahlul jannati aljannata in yan aljanna sun ka shiga aljanna Allah ka sa mu aljanna ba don halin mu ba yunadi munadin wani mai yekuwa zai yekuwa mai shela zai yi shela cikin aljanna jama'a za a yi shela cikin aljanna me za a ce cewa inna lakum an hayau ya ku yan aljanna ku saura kuna jiyawa kadirawa ba haka aka cewa ba in za a shela sakkwato to yan aljanna ba kadirawa ba ne sai a ce kuna jiyawa 'yan aljanna sai dun mu shu sai suka ce mu hajji yake saurara mu jiya saurara ga sakonan daga ubangiji me za a gaya musu inna lakum an ta hayo sai a ce musu ya tabbatar muku cewa za ku rayu cikin aljanna falata mutu abada har abada ba za ku mutu ba Allahu akbar kaga daɗi bisa daɗi duk daɗin da gwamna yake bisa ga da ya tuno saura shekara guda da wata biyu sai gaba na ya faɗi yanzu ta zai da gwamna house yanzu ne ga abin mai ita umarnin da nika bai in a biyo ni di kama an biyo ɓarawo duk bari za a yi kaga wannan daɗi yana surke da baƙi jiki ko to abin sannan sanda duk ka tuni cewa duk daɗin ga wata na mutuwa za ka yi kuma daɗin da eh, kaga mutuwa za ta hadimin lazzati kenan mai yanki jin daɗi to sai a yi musu yi kuwa a yi musu shela cewa ya tabbatar muku ku rayu cikin aljanna falata mutu abada har abada ba za ku mutu ba don haka jama'a ba mutuwa cikin aljanna ɗaya da cikin abubuwan da mutane ke tsoro ko wa inna lakum an tasihu sai shela ta biyu sai a ce musu kuma ya tabbatar muku za ku yi lafiya fala tasqamu abada har abada babu rashin lafiya ba za ku yi rashin lafiya don haka babu rashin lafiya cikin aljanna ba magana ciwon kai malla yana da uzuri malaria nan ta a ce to Allah zawa a a na aka malaria lahira ba malaria iyakanmu da malaria nan ciwon kai iyaka ta nan duniya babu ciwon kai cikin aljanna babu ciwon ciki babu atuni jama'a babu ulcer balle a ce ai ni abinci kaza banci ne ulcer garan ko mici akai eh, lahira ko mici akai ba ulcer babu asma babu hawa-hawar jini ba abin da ma yadda me ka balle jininka ya hau ko aku ba damuwa ka zawa hawa jini ba to wace damuwa ga dan aljanna wanda an ka jeranta mu waɗanga mata kuma mata masu kyawu waɗanda ba su cewa shekara ta ƙari. komi kyawun ta tunowa da inda duk ta ce shinkawa ta kare sai kyau na ya dan ragu gare ka kullum kan gane sai gaban ka ya faɗi tunani haka ce ma za a yi shinkafa ta kare kaga wannan magana waɗannan tambayoyi da suka ya rage musu kyau matan duniya koko kullum ka ta san mata sai gaba to Allah ya tsare kuma ka a ce yanzu kana jin matambayan duniya sun ce abu kaza ya kare to shinkafa dai ta kare kuɗin cewa ne sun kare to su waɗance ne yanga yana daga cikin kyawun su ba 'yan shinkafa ta kare na ba ba ruwansu da kuɗin ce ne babu cewa in kai ta a sau man shahi man shahi ya ƙare babu abin da ƙarewa ina fatar kun fahimta don hakan ga babu hawa jini cikin aljanna ya ku jama'a babu diabetes ciwon suga ni romu da suga ma balle ta samu na ciyo babu diabetes babu aids ba a liwaɗi ma balle a aids ɗan liwaɗi ba shiga aljanna balle su kai mana wannan ƙwayoyin cuta <laughs> Eh? sai in sun tuba to kaji ce sai in sun tuba amma dai ka mutu kana lewaɗi to baka shiga aljanna baka ce mana kana warin kashi jama ana warin kashi cikin aljanna a nan duk mai warin kashi ba zai shiga aljanna ba ana zuwa akwai napkin ashe duk wanda asa da napkin kun ba zai shiga aljanna ba waɗanda duk ba shiga da mai warin kashi da mai napkin duk ba shiga aljanna don haka rashin laya dai ku kaddara duk wanda za ku kaddara rashin laya ko wace iri dai iyakanmu da ita nan duniya babu mutuwa jama'a babu rashin lafiya wa inna lakum an tashubbu sai ya kuwa ta uku shela ta uku a ce musu kuma ya tabbatar muku ku yi ƙurciya za ku dawwama cikin ƙurciya falla ta haramu abada har abada ba za ku tsuha ba <clears throat> to ka gani kaga aljanna babu dauke wutar nefa ba yana cikin matsaloli ba babu dauke wuta <laughs> to Allah ya shirya da mu to sai shela ta uku sai Allah ya sa a yi musu shela su 'yan aljanna a cewa inna lakum an tashubbu kuma ya tabbatar muku ku dawoma da ƙurciya falla ta haramu abada har abada ba za ku tsuha ba babu tsuha da tsoho da tsohuwa babu guda da za ka gan cikin aljanna tsoho bai shiga aljanna ya ku jama'a haka tsohuwa sai an wanke sun koma yara matasa ƙurciya mata aljanna igilets amma mace nono ya rankabo haka yana janjalin bo da kasan ɗiyan ɗoruwa a sai a tare ba a shiga a <laughs> karami a karami <laughs> eh haka <laughs> ya kare tuwar kasan ɗiyan ɗoruwa <laughs> sai an wanke ta an maishe su wadda kasa an kai magurji haka za a maishe su shiga da abu ka ba aljihun wando wanga babu tsufa cikin aljanna jama'a sai shela ta hudu a ce musu wa inna lakum an na'amu ya tabbatar muku za ku dawwama cikin ni'ima fala su abada har abada babu talauci su daga bu'usun bi ma'ana alfaqaru ko addurru ko ashidda duk ana fassara albu'su da shi babu talauci jama'a dama waɗanga abubuwa kuma suke ka daga kowa suke kawo rayuwa matsala nan duniya mutuwa rashin lafiya tsufa da talauci to duk waɗannan babu su cikin aljanna don haka mai sun rayuwa jama'a rayuwa wadda ba ta garwaya da baƙin ciki da damuwa ba tana aljanna wasu mawaƙa ka waƙa wasu mawaƙa hausa suna wa rayuwa waƙa sun ka ce rayuwa wucewa ta kai ta koma kamar ba a yi ba ko wace rayuwa ka wucewa ta koma kamar ba a yi ba rayuwar duniya amma rayuwar duniya rayuwar lahira rayuwar aljanna jama'a kullun ni'imar yau ta fita jiya ta gobe ta fita yau kaji sati duk canza musan fudi ake yi hmm? don haka jama'a Allah shi kai mu aljanna wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala inna adana maq'ad ahadikum min aljanna an yaqula lahu tamanna fayatamanna wa yatamanna fayaqulu lahu hal tamannaita fayaqulu na'am fayaqulu lahu fa inna laka ma tamannaita wa mithlahu ma'ahu rawahu muslim wannan hadisin an karɓo shi daga abu huraira yadda allah tabbata gare shi cewa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce inna adana lalle mafi koma bayan a ahadakum wurin zaman ɗayan ku min aljannati ga aljanna wanda an na ƙarshe ga wurin zama mai ni'ima cikin 'yan aljanna an ya ƙula lahu shine wanda Allah zai ce mai tamanna igurin duk abin da hake so kamar roƙi duk abin da hake so ta. tamanna iguri faya tamanna sai shi guri Allah a kaza a kaza a kaza duk abin da yake so ya yi guri waya tamanna ya ƙara yin guri nan maimaita waya tamanna sau biyu ba ana nihin zai yi guri sau biyu ba yana ishara ne game da fa'ida yawan guraci guracin da zai yi gurin kaza abani bani kaza a bani kaza a kaza a kaza duk abin da yake so lahira zai yi guri nai in ya kare fa ya qulu lau sai Allah ya ce mishi hal tamannaita ka gurci duk abin da kake so iyaka abin da kake so kenan fa ya qulu na'am sai ya ce eh ya Allah fa ya qulu lahu sai Allah ya ce mai fa inna laka ma ta tamannaita duk abin da kai guri ya tabbatar maka wa mithlahu ma'ahu da irin sa tare da shi Allahu akbar sai a ninka mai malamai sun ka ce to yaya za mu yi nan an ce za a bashi abin da ya guri sannan da ninki ne sau guda ko to jiya mun karanto hadisin gira da hadisin wane da ya ce za a ninka mai sau goma wani ce za a shi kwatancin mulkin wani hamshakin mai mulki sau biyar a ninka mai sau goma sau hamsin kenan ya za mu haɗa su da wannan sai an ka ce wannan annabi ya fara faɗi ne ne da farko za a bashi duk abin da ya yi gori sannan a ninka mai sau guda daga baya allah ya sanar sai ai ta wuce sau guda sau goma daga baya ma an ka ce sau hamsin to wannan fa jama'a shine na ƙarshen wurin zama ga cikin 'yan aljanna shine na ƙarshen rawahu muslim don haka akan ɗan leke wai a yi ma darakta wai ka ce ka lalata imaninka ka lalata mutuncin ka don Allah shi ɗebe mu darakta albarka in dai sai an lalata imani aka kaiwa garai Allah duk kujerar da sai an lalata imani an lalata mutunci aka kai gari ta Allah ka ɗebe mu wannan kujera albarka kuma Allah ka nisanta mu daga wannan kujera ka nisanta ta daga gare mu ku riƙe imaninku ya ku jama'a ku riƙe imanin ku riƙe mutuncinku wa ana abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala inna allaha azza wa jalla yaqulu li ahli al-janna ya ahli al-janna fa yaquluna labbaika rabbana wa sa'adaika wal khairu fi yadayka fa yaqulu har raditum fa yaquluna wa ma lana lanar narda ya rabbana wa qad adaitana malam lam tuti ahadan min khalqika faya ƙulu ala uɗikum abdala min zalik faya ƙulu na wa ayyu shayin abdala min zalik faya ƙulu uhillu alaikum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abada muttafaqun alaihi daɗi na aljanna jama'a Allah ka kai mu aljanna an karɓi wannan hadisin daga Abu Sa'id al-Khudri yadda Allah tabbata gare shi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna Allah azza wa jalla yaqulu li ahli aljanna lalle Allah mai girma da buwaya zai ce ma yan aljanna bayan an shiga aljanna kowa ya kama gidanai ga hajjiyoyinka nan kai dai komi gashi nan salamun qawlan min rabbir rahim to Allah tabaraka wa ta'ala zai ce ma yan aljanna yanzu kaga duk matsala ta kare sai ya ce musu ya ahlal jannati ya ku yan mutanen aljanna faya na sai mu karɓa gaba ɗaya Allah ka sa da muza a wannan karɓawa sai mu ce labbai ka rabbana karɓawa ka ya ubangijin mu wasu ka da kuma arzikinka abinda an ma'anar labbai ka ai ijabatan ba da ijaba karɓawa bayan karɓawa ka kuma musa'adatan ba da musa'ada neman taimakonka bayan neman taimakonka taimako kowane iri muna nema gare ka ya Allah shine ma'anar ka. sai mu ce labbai ka rabbana don ban za su ce sai in ce sai mu ce don ba mai yadda a yi waga amsa ba da shi ba to sai mu ce labbai ka rabbana karɓawarka ya ubangijin mu fata alkhairi ce nika wa kanmu bayan kine ne yi cewa da mu ba fata ce muka yi Allah ka sa da muza a wannan karɓawar sai mu ce karɓawarka ya ubangijin mu wasa da da kuma arzikinka wal khairu fil yadayka alkhairi duka suna ga hannuwanka biyu ya ka kaga ashe Allah na da hannuwa biyu fa ya kulu sai Allah ya ce har raditum kun yadda da sakai yadda yanzu kowa da ya zauna gida ne ko eh sai ya ce mu ce eh kowa ya ga abin da an ka bashi gida ne ce to kun yadda da wannan sakayya ko akwai complain any complain kun yadda da abin da an ka ba ku eh, ni'imar da an ka ba kun yadda da ita fa ya kulu na sai mu ce ba sai su ce ba sai mu ce annabi ya ce sai su ce sai mu ce insha Allahu wa malana la narda ya rabbana me ya same mu da za mu yadda da wannan adarshin baya ya ubangijin mu wa qad adaita na alhali ka ba mu malam tuta ahadan min khalqika abinda baka ba ko mutum guda da cikin halittunka ko wani dan aljanna gani yake ni'imar da anka ba anka bashi ba ba kowa irin ta ba kowa haka yake gani ah to jama'a wanda a gidan locust ji dakunan gidan locust da kasan wurin gashin burodi yan dakuna kamar ku dandamaye gaba zara sun ko ina zai su koma da kasan obin kamar inda aka gashin burodi da Allah na tuba ga hunturu kuma da kasan gidan kankara amma mun gode ma Allah da ya ba musu wasu na can na bidan irin su ba ku samu mun gode ma Allah ba mu rena ba to yawan jama'a duk wanda ya rayu gidan iri na da na rayu gidan locus ban taba sanin wani gida ni'ima ba illa gidan locus nace an ka bani gidan aljanna jama'a ba gigi cewa zan yi ba ina ganin an ba wani iri abin da an ka bani ka gani don haka sai mu ce me ya same mu ya ubangiji da ya ubangijin mu da ba za mu yadda ba alhali ka ba mu abin da baka ba kowa bar cikin halittunka fa yaqulu sai Allah ya ce Allahu wadikum abdala min zalik kuna son in baku abin da yafi aljanna dadi Allahu akbar to jama'a ga abin da yafi dadi dadi mihi komi dadi aljanna to ga abin da fi aljanna dadi kuna son in baku abin da yafi wannan abu da an ka baku fa yaquluna sai mu ce in sha Allahu wa ayyu shay'in abdalu min zalika wani abu ne ya fi wannan abu da ka ba mu cikin aljanna daɗi ya Allah fa ya kulu sai Allah ya ce akwai menene sai ya ce uhillu alaikum ridwani in saukar da yarda ta a kanku falla askatu alaikum ba'dahu abada ya zan har abada ban saki hushi a kanku yarda Allah ta fi aljanna daɗi wa ridwanu min Allah akbaru yarda ta da wurin Allah ta fi girma daga neman aljanna in ji Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi yadda da mu Allahu akbar jama'a ku diba yan aljanna cikin aljanna za a yadda da su wasu tunnan duniya sun samu yadda Allah wasu tunnan duniya Allah ya yadda da su jama'a ya shelanta ma duniya yace laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa athabahum fatahan qariba wa maganima kathiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima Allah ya yadda da su su wane ne sahabban nan na manzon Allah da sun kai manzon Allah wurin bai'atul ridwan su nawa ne su mutum 1400 duk Allah ya ce ya yadda da su wani wuri cikin suratul tauba ya ce was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar sai ya ce wallazi na taba uhun bi ihsanin to na zama a jiyar zuciya Allah ya sa mu shigo cikin wallazi na taba uhun bi ihsanin sai ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada wa dhalika al-fawz al-adha Allah ka arzuta mu samu wannan rabon don haka wasu sun samu yadda Allah tun nan duniya shi yasa an ka ce Abubakar ce radiyallahu anhu Umar radiyallahu anhu Uthman radiyallahu anhu Ali radiyallahu anhu Abu Hurairah radiyallahu anhu amr ibn al-as radiyallahu anhu abu sufyan radiyallahu anhu muawiya radiyallahu anhu aisha radiyallahu anha hafsa radiyallahu anha dukkansu Allah ya yadda da su jama'a muna roƙon Allah Allah shi yadda da mu kamar yadda yadda da waɗancan to sai eh, eh, Allah ya ce uhillu alaikum ridwani in saukar da yadda ta a kanku falla asfatu alaikum ba adawu abada zan har abada ban sake fushi a kanku don aka ga ashe yarda Allah ta yi aljanna daɗi daɗin da ya fi daɗi daɗi shine yarda Allah Allah ka yarda da mu yanzu wanda adda mai gida mai gidan nan yana ɗauko duk abin da an na kyautatawa ya yi masu tura ya baka abinci ya baka kuɗin kashi da sauransu a matsakan da Allah mai gidan nan bai amince ma ba don Allah akwai daɗi da shi da mai gidan ya amince maka komi na shiga hannunka yake ya amince ma in ya aike ka ya baka miliyan ɗari ka tahi dubai ka yo sayayya ka dawo babu ruwa ne da kalisa ya riga ya amince ma jama'a mai haka nan daɗi to mai gidanka ya amince ma ka ji daɗi balle ka ya amince ma ina za ka sa kanka jama'a in Allah ya saukar da yadda ta a kanka. Allah ka yadda da mu ba don halin mu ba muttafaqun alaihi wa an jaririn na Abdullahi radiyallahu anhu kala, kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa nazara ila al-qamar lailatul badri wa qala innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadha qamar la tudamuna fi ru'yatihi muttafaqun alaihi ga wani dadi wanda yafi dadi dadi jama'a mun karanto wanga yanzu akwai abin da ka koma girma gare mu in bancin ibada Allah akwai wata kujera da ka koma ganin girmanta yanzu a'a da hadda a cewa ka ce kai tsafi don ka kai gare ta ka rasa wa gagara basa akwai wani wanda adda ko ka koma girma gare ka in manci Allah da manzo nai shi yasa ba mu ganin girman kowa illa Allah shi yasa ko taba su muna taba shi in ko in ko yayi girma kamar karin kumallo in ka taba Allah muna taba ka in ka iya kuma kamar yadda Bello ya bi cikin cikin uwa ta ka koma haihuwa ta ko da yake ta mutu ko to a samu kulbar turare a tsatsaga Bello ya bi ciki kuma ya kai tuna annan ba ko a yi ramin wuta a jiwa na ciki wai misali wacce ba su iyawa ai duk abin da bai koru ga kama ba bai koruwa ga kama ba an wa wasu ba ashe ba za mu yanke cewa ba iya yi ba wai ko dai ana yi dai in ka taba Allah sai mun taba ka ko da za ka yi mana duk abin za ka yi mana ba mun ce ba a yi ba ai rayuwa a yi na fatar kun fahimta amma waɗanda an kawa gabaninmu ya zan hasara gare su ya zan waɗanda an kai ramin wata an ka ba su ga sunan yau har labarin saboda rijar su Allah kawo cikin Qur'ani ana karantawa don haka ba mu tsoro wannan ta faru gare mu amma in ka taba Allah sai mun taba ka in ka taba manzon Allah sai mun taba ka in ka taba mana addini sai mun taba ka in ko kai girma ka ba ko rawani ya karɗa ba wallahi in ɗan hanjin mutum haka rawani da su kaji to mu tafi ba ko malaha ba in mangala mutum ka zaga kai ne balle malaha rumu da malha ya ce an karɓi wannan daga jarir ɗan abdullahi yarda allah tabbata gare shi ya ce kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mun kasance wurin manzon allah in ji jarir ibn abdullahi al-bujali mun kasance wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa nazar al qamari sai manzon Allah ya kalli wata lailatul badar daren da ya kai badar daren da ya cika da haske daren da ya kai 14 ga wata da daddare ne kenan ko muna inda annabi sai manzo Allah ya kalli wata wani karatu aka son bamu wani ilimi mai fa'ida aka son bamu wa qala sai manzo Allah ya ce innakum satarawna rabban ku kalli wata yanzu in wata ya hito jama'a akwai wanda zai tare mu wani ya ci jami'in ganai ba za a yi gwama tsorin kallon wata ba ko to haka manzo Allah ya ce innakum lalle ku mu'minai satarawna rabbakum da sannu za ku ga ubangijinku a yanan gani na ido me ma'anar a yanan ai mu'ayanatan gani na ido wanda nika kallon ko kuna kallo na haka za mu kalli ubangiji ubangiji ya kalle mu Allahu akbar lalle ku da sannu za ku kalli ubangijin ku eh, a yanan gani na ido kamata rauna hadal kamar yadda kuke kallon wannan wata kowa ya diba ga wata sun kadi kun ga watan ga to yadda kuka kallon watan haka za ku kallo ga fuskar ubangiji la muna fi ru'yatihi ba za ku yi gwamatso da juna ba ba za ku yi turereniya ba ba za ku haɗu da wani kunci ba fi ru'yatihi ga kallonsa ba mai cewa jami'in gani jami'in gani kamar yadda in wata ya fito ba mai tare mu ne ce jami'in gani haka ba mai tare mu ne Allah zai bayyana mu gane shi to wannan shine wani daɗi wanda ya fi daɗi daɗi muttafaqun alaihi ayoyin qur'ani da hadisai sun tabbata daga Allah da manzo ne sallallahu alaihi wasallam cewa ne za su ga Allah cikin aljanna yana daga cikin ƙari kamar yadda Allah madaukakin sarki ka cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada la yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla ulaika ashabun ashabul jannati hum fiha khaliduna alhusna abu wadda tafi komi kyau mihi komi kyau cikin abu masu kyau. aljanna to ita ce alhusna lillazina ahsan ta tabbatar ma wa'anda sun kyautata aiki su wane ne almuhsinuna kamar yadda annabi ya fassara al huwa anta abda rabbaka ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ko to sai Allah ya ce lillazina ahsanul husna aljanna mafi kyawu ta tabbatar ma waɗanda sun ka kyautata aiki duniya sai ya ce wa ziyada da kuma ƙari me ya ƙari akan aljanna manzon Allah ya ce huwan nazar ila wajihi ta'ala ƙarin da Allah zai bayar akan aljanna akan nemar aljanna shine kallon da ne za su yi ga fuskar Allah shine Allah ya fassara cikin wata aya Ya ce wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira wasu fuskoki ranan na ranar da Allah zai sa 'yan aljanna aljanna eh, nadiratun masu ni'ima ne masu kore ne kore mis abin gane kinaya ce ta ni'ima wasu fuskoki ranan nan suna cikin ni'ima ko nan duniya mutum yake cikin ni'ima ana ganewa ga fuska tai haka in yana cikin yawa mako kuma ana ganewa za a kuma tune sun mace nan huskar da ta takure haka ba wata ni'ima ko ya sha mai huskar da ba za ta yi kyalli ba saboda mi saboda garin kwakin da ya kaci garin kwaki shan ruwa ya jinin jiki ya shanya ruwan jiki amma in mutum yana hawan farfeso da masa kwai yana karin kumallo da masa kwai da irin shayin nan da an ka samu madara mai kauri to za ka ga huska ta yau da kasan busa kakaki yake kuma tun sun yi kubus kubus eh kalli kuma tun liman kaga ya hau kaya kenan ko eh kaga alaman ni'ima ga huska ake ganewa hakan ga rashin ta kuma ga huska ake ganewa Allah ka ni'imtar da mu duniya da lahira ni'ima ta da wurin ka ba ta da wurin wani wanda ba kai ba to shine Allah ya ce wujuhun wasu huskoki yau mai idan ranan nan eh? Eh, eh, eh eh nadira ko masu ni'ima ne me zai ni'imtar da fuskokin yace ila rabbi nadira za su yi kallo zuwa ga ubangijinsu Allah ka arzita mu kallon fuskokinka bayan yan aljanna sun shiga aljanna jama'a har amince da an zanna duniya daɗi ɗaya aka sha sai Allah ya saki tara yan aljanna wata rana hall guda a tara mu sai Allah ya ce na ba ku duk abin da ne muku alkawari mu ce na cika muku duk abin da mu ne muku alkawari sai mu ce ka cika ya Allah akwai saura mu ce babu saura ya Allah alhamdulillah kasiran sai Allah ya ce akwai saura mu ce menene ya ce na yi muku alkawarin za ku kalli huskata sai ya ce sai Allah ya jaye hijabin da a tsakaninmu da shi dama wani hijabi ne ya sha makance yace kamar lokacin da an kai isra'i da mi'raji da manzon Allah an ka tambaye manzon Allah kaga ubangijinka yace nurun anna arahu haske ne ya nika iya gani nai wani hijabi ne Allah ya sa ga huska tai wanda ya sha makance ba iya gani ne nan duniya da ya jaye fuska tai da kyallin fuska ta ya kona sammai da kasai to wannan hijabin gobe kiyama in an samu aljanna Allah zai ja shi mu kalli fuskar Allah to kallon fuskar Allah ya hi daɗi bisa ga daɗin da a cikin aljanna daɗin da ya fi daɗi daɗi kenan Allah ka arzita mu da wannan daɗin kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa yau mata biyar da wujuhun wata suwar da wujuhun fa'amman lazi naswadda wujuhuhum aka fartun ba da imanikum fadhuqul azabi ma kuntum takfuruna sai ce wa ammal ladhina bi yaddadu juhum fa fi rahmatillahi hum fiha khaliduna Allah ka faranta huskokin mu kuma ka arzuta mu ga ganin huskar ka ya Allah don hakan ga jama'a game da ganin Allah game da ganin Allah al'ummar manzon Allah sun kasu gida uku su abin ga eh, sufaye sun ce ana ganin Allah nan da cikin hadisi da cikin ayoyin Qur'ani yaushe za a ganin Allah gobe kiyama bayan an shiga aljanna nan duniya ba a ganin Allah duk wanda ya ce ma zai gwada ma Allah ƙarya ya kai ma fa wannan yana zai ma sai sufaye sun ka ce ana ganin Allah duniya da lahira su sufaye tun suna ganin Allah shi yasa kwanaki an kire wani sufi wara ya ta yi wa'azi ya ce ‘yan eh, izala sun ce wai ba a ganin manzon Allah nan duniya ya ce wacce ba a gani ne su abba su gani ne tunda da ba su da network ba su da sabis tsakaninsu da manzon Allah su yan ɗariƙa suna da nafsu suna sabi da su ƙarya ta ya kai wala ba a ganin manzon Allah nan duniya sai dai sadda ya kirayi ba a ganin Allah duniya sai su faye sun kace duniya da lahira ana ganin Allah sun kauce ma hanya madaidaiciya sai utazilawa su ma bangare ne na yan bid'a sun kace duniya da lahira su ko ba a gani nai duniya da lahira ba a ganin Allah waɗannan ayoyin da hadisan sun kai mustawili duniya da lahira mun ka ce ku abba ku gani nai sai ahalin sunna wal jama'a su na tsaya tsakiya sun ka ce nan duniya ba a ganin Allah sai gobe kiyama bayan Allah ya sa yan aljanna aljanna sannan aka gani nai dangane da waɗannan ayoyin da waɗannan hadisan muna tare da su ahalin sunna wal jama'a dama su ne ummatan wasatan Allah ka tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah Shi ne wani malami ke yin raddi ga masu cewa ba a ganin Allah ba mu'tazila sun ce dunan lahira ba a ganin Allah ba Ya ce ku abba ku gani ne muka za mu gan shi Allah sau gobe kiyama yace nuna mu'minuna biduna kaifin Watan filin wa darbin lil misali fayan saunan na'ima wayan saunan na'ima idza ra'awhu fa ya khusrana ahlal i'tizali yarahul mu'minu mu'min ne za su ga Allah biduni kaifin ba tare da kaif kaifa na rahu ba watan filin ba tare da misaltawa ba wadar darbin lil misali yarahu almu'minuna biduna kaifin wa tamsilin wa darbin lil misal kun ba tare da an buga misali ba Allah ya ce za mu gane mun yi imani za mu gane mu addu'ar mu Allah ka arzuta mana ganin fuskar ka ya Allah wayan saunan na'ima za su manta da duk wasu ni'imomi da suke cike na aljanna idan ra'ayoyin sun haga Allah ganin Allah ni'imar ganin Allah za ta mantar da mu duk ni'imomin da a cikin aljanna ran nan za a buɗe wani sabon shafi kuma na ni'ima Shi ne wayan saunan na'ima zara ra'ahu sai ya ce fa ya khusrana ahlal i'tizal ya hasara mu'tazilawa da sun kace ba a gani nai su abba su gani nai muna roƙo Allah shi arzuta mu ganin fuskarka wannan hadisin muttafaqun alaihi don haka jama'a yana daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a cewa za a ga Allah gobe kiyama amma nan duniya ba a ganin Allah don haka mu yi hankuri wanda ke nuna mutane Allah ya ƙara ba gaba mu ba mu sun ya nuna mana shi ya bari sai gobe kiyama sai ya nuna mana kai ne hadisi na gaba ya ce kuma na ƙarshe allahu akbar ya ce wa an su haibim ni sunanin rumi radiyallahu anu anna rasulallah sallallahu alaihi wa sallama ƙal idza dakhala ahlul jannati al jannata yaqulu allah tabaraka wa ta'ala turiduna shay'an azidukum fa yaqulun alam tubayyidu wujuhana alam tudkhilna al jannata na jina minan nar فيكشف الحجاب hijaba. أوتوا شيئا أحب إليهم من النذر إلى من hadisin mu na ƙarshe duka ba na ƙarshe ga karatun yau ba da yau an ƙare karatun riyadu salin mun kai ƙarshen ta insha Allah an karɓo shi daga suhaib dan sinan a rumi babban abokin sayyidina umar dan khattabi hamshakin dan kasuwa wanda ya bar ma Allah dukiyarsa ya yi hijira biyu Allah da manzo ne ya zo madina ya laka a makka hamshakin dan kasuwa ne mutumin rom ne ya zo makka ya tare ya da hamshakin dan kasuwa ya kuɗi da ya yi imanin da manzo Allah da ya tashi hijira sun ka ce wallahi ba ka zo wa garin mu ka samu kuɗi ka ɗauke su ka tai da su wani wuri ya ce shin kuɗin da ya ko na ban muku ya yi hijira Allah ya saka mai da gidan aljanna me ya rasa mutum bai taba barin wani abu don Allah ba face Allah ya bashi abin da ya fi shi to abin da ba ku iya sacrifice din da ba ku iya kenan ba mai yadda ya rasa wani abu ko da gwargwadon ƙara azara don Allah shi yasa Allah bai ba ku shi ko to Allah ya shirya da mu yace an karbo wannan hadisin daga sahabiyar da Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah ya ce idza dakhala ahlul jannati aljannata in an aljanna sun ka shiga aljanna kowa ya kama matsayi ne ko Allah ka samu aljanna ya ƙulullahu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala zai ce <clears throat> turiduna shay'an ya ku yan aljanna kuna son wani abu azidukum in ƙara muku akan abin da ni da muku cikin aljanna faya na sai su ce alam tubayyadu juhana ya Allah baka faranta fuskokin mu ba kasa fuskokin mu sun kai fari yau mu bayyadu wujuhun wata zuwa wujuhun ashe baka faranta fuskokin mu ba ya Allah kaga wasu fuskokin za su yi baki kirin eh wa amma alladhi nafsu waddadu juhum akafartum ba'da imanikum to yace alam tubayyadu juhana ya Allah baka faranta fuskokin mu ba da tudkhilnal jannata ashe baka shigar da mu aljanna ba wato jina minan na raka tsare mu daga wuta to me muka nema kuma ya Allah bancin wannan fa yakshiful hijaba sai Allah ya jaye shamakin da a tsakaninmu mu da gani nayi famma odu shay'an annabi ya ce yan aljanna ba a ba su komi ba a habba ilaihim mafi soyuwa zuwa gare su minan nazar ila rabbihim kamar kallo zuwa ga ubangijinsu don haka sai Allah ta tabaraka wata Allah ya jaye hijabi sai mu gane shi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi kenan riyadu salli na ta kare marfi na alkhairi Allah ka sa muna albarka ga wannan karatu da mun kai kaga ashe wannan ya nuna wannan ita ce ni'ima ta karshen da Allah zai ba 'yan aljanna cikin aljanna kallon fuska ta da gare shi kenan da an kai ƙarshe rayuwa ta har abada jama'a 'yan siyasar da na ta inda bokaye suna wuta hasu ya mance da yayi gwamna ya mance da yayi shugaban ya mance da yayi sanatan Daɗin ya wuce kila tun yana duniya ma kudin sun kare ya tsiyace kuma ita ce Allah ya sa shi wuta jama'a don Allah bai siri zero ba ku riƙe imanin ku ya ku musulmi Allah ka shiryar da mu ya samu aljanna qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce innal ladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin yace innal ladhina amanu lalle waɗanda sun kai imani wa amilu salihati sun ka aikata ayyuka nagari Allah ka ba mu ika sa mu imani mu aikata ayyuka nagari mu rayu akan imani da aikata ayyuka nagari mu mutu akan imani da aikata ayyuka nagari ka tayar da mu cikin masu imani da ayyuka nagari waɗanda sun kai imani sun ka aikata ayyuka nagari hadihim rabbon ubangijinsu zai shiryar da su bi imanin sababbi imanin nan da sun kai ina fatar kun fahimta wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama almuhsinina eh, eh, yace ya hadihim rabbun ubangijinsu zai shiryar da su bi imanihim ya imanin nan nasu jarimin ta taimal anhar kuma koran muna gudana karkashin benayensu fi jannatin na'im cikin gonakin aljanna na ni'ima Allah ka bamu da'awahum fiha abinda an magana su cikin aljanna <clears throat> subhanakallahumma wannan ita ce maganar yan aljanna kaga ashe tasbihi ba mun yi ba ana cusa mu tasbihi kaga tasbihin ana cusa muna muna yi da ake cusa muna numfashi to abinda an magana su cikin aljanna shine subhanakallahumma wannan shine maganganun da zamu kama yi tsarki ya tabbatar ma ya Allah wata tuhun fiha gaisu su cikin aljanna su yan aljanna in sun ka shiga cikinta salamun assalamu alaikum wata tuhun fiha salam wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar gaisuwar su gaisuwar da mala'iku za su yi masu ko gaisuwar da ubangijin su zai yi masu salamun qaulan min rabbir rahim gaisuwa da wurin ubangiji ko to gaisuwar su su yan aljanna cikin aljanna salamun assalamu alaikum wa akhiru da'awahum maganar su ta ƙarshe cikin aljanna an alhamdulillahi rabbil alamin cewa dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah ubangijin talakai dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah da ya gwada mana karshen wannan littafi sai ya ce alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah allazi hada na lahada wanda ya shirya da mu ga wannan aikin na rubuta riyadus salihina wa ma kunna lin hata da ba mu zan masu shiryewa ba gare shi laula an hadana Allah ba don Allah ya shirya da mu ba Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai yi tsira akan Muhammadu abdika wa rasulika bawanka kuma manzonka annabiyul ummi annabin nan wanda bai iya karatu ko rubutu ba shine ummi wa ala ali muhammadin kuma kai tsira da aminci akan dangin muhammadu wa azwajihi da mutanen gida ne wa zuriyati da zuri'arsa kama sallaita ala ibrahim kamar yadda kai tsira akan ibrahim wa ali ibrahim da mutanen ibrahim wa barik ala muhammadin kuma ka yi albarka akan muhammadu annabiyil ummi annabin nan wanda bai iya rubutu ko karatu ba wa ala ali muhammadin kuma ka yi tsira akan kuma ka yi albarka he akan dangin muhammadu wa azwajihi da matayensa wa zuriyati da zuri'arsa kama barakta kamar yadda ka yi albarka ala ibrahim akan ibrahima wa ala ali ibrahim da kuma akan dangin ibrahim fil alamin cikin talakai innaka hamidun majidun lalle kai allah kai ne godadde kuma mai girma قال المؤلف رحمه الله تعالى mawallafin wannan littafin riyadu salim imam an-nawawi kenan Allah madaukakin sarki shi mai rahama ya ce faraktu minhu na kammala rubutun wannan littafin yawmal ithnain ranar litinin rabi'a shahar ramadan hudu ko ko rabi'a ashar ko sha hudu an yi saɓani ko hudu ko sha hudu ga watan ramadana sanata sab'ina wa sittima'atin shekarar hijira tana 670 bidimash a garin damascus hidikwatar siriya ta yanzu allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi to kun ji jama'a kullu atin qariban yau mun sauki riyadu na gaba daya sai mu yi addu'a ko kaga ya ce ya rubuta wannan littafin hijira na shekara 670 yau hijira shekarar ta nawa 1435 don haka cire 670 cikin 1435 kaga yau riyadu na bana tana da shekara 765 gaba muku yau mun sauke ta mun fara wannan karatu biyu ga watan Januwari 2010 biyu ga watan Januwari 2010 shekara ta miladiya yau ga shi yau 23 ga watan february 2014 mun kai karshe kaga abinda mun kai shekara hudu da wata ɗaya da sati uku cif shekara hudu mun kai muna karatu wannan littafi da wata ɗaya da sati uku amma shekarar miladiya muna roƙo Allah ya sa muna albarka ga abin da mu karanta kaga wannan yau wani wa'azi ne kuma Allah ya yi muna sabo in muna da hankali ku diba ranar farkon da mun kawo da bismillahir rahmanir rahim ta riyadus salihina yau mun kai ga ta'un ta tammat bihamdillah ko ha'un ta tammat bihamdillah an kai karshe ko wannan mi an abu na farkon da zai fara karantar da mu cewa yadda mun ka fara karatun ga yau mun kai karshe ne haka rayuwar mu ba ta faru ba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 ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله muna roƙonka wannan karatu da mun kai Allah ka karba mana Allah ka karba mana wannan karatu da mun kai Allah ka tabbatar mana da ladar wannan karatu da mun kai Allah kada ka hana mana ladar wannan karatun Allah ka tabbatar mana wannan lada cikin mizanin ayyukanmu ya Allah duk wanda an kai tarayya da shi ga wannan karatun Allah ka san da kowa Allah ka saka ma kowa da alkhairi da masu saurare da shi mai karantar da ku masu saurare da masu saurare nan da masu saurare wasu da masu samun kasusuwa da mujahidanmu masu zuwa suna ɗauka kaga sun yi kokari ko muna roƙon Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ka biya mu da gidan aljanna Allah ka tabbatar mana da ladar wannan aiki wannan karatun da mun kai ya Allah ka san ciki yake da kurakurai Allah ka sani ba da gangan ne ba iyaka abin da a fahimta ta kenan iyaka baki inda ilimi na ya tsaya Allah inda mun kai kuskure Allah ka gafarta mini duk inda ni kuskure ga wannan karatun Allah kada ka kama inda laifi Allah ka gafarta mini usurin da an ka samu da kuma ganganci akwai inda ma ni da gangan amma ba ga karatun ba wasu bayanai dai da aka sawa na ɓaci-ɓaci duk ba an sawo ba to Allah ina roƙon ka kama ni da wannan laifi Allah ka san kasawa ce ta bil adam irin tawa Allah ka gafarta mini wayanda sun ka saurara Allah ka tabbatar musu da lada kakka rubuta musu laifin duk kurakuran da an kai ya Allah muna roƙonka ya Allah annabin da ya sunnanta mana waɗannan sunnonin Allah ha ƙara tsira da aminci gare shi Allah ha ƙara tsira da aminci ga mai gidanmu Allah ha ƙara tsira da aminci ga manzon Allah Allah ka ƙara rahama ga sahabbai nai da mataye nai Allah ka ƙara yadda da waɗanda tabi'una da tabi'ut tabi'in Allah magabatanmu na kirki salafu na salihi Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu rahama su sun ka samu mana wannan aikin Allah ka saka musu da gidan aljanna da mu da su Allah ka haɗa mu karkashin tutar mai gidanmu ka haɗa mu da mai gidan eh, cikin gidan aljanna Allah ka sa sakamakon wannan aiki ya zan aljanna gare mu Allah ka sa sakamakon wannan aiki ya zan aljanna gare mu Allah ka sa sakamakon wannan aiki ya zan aljanna gare mu ya Allah wannan bawa da ya rubuta wannan bawa naka da ya rubuta mana wannan littafi Imam Nawawi Allah ka saka mishi da alkhairi Allah ka saka ma imamun nawai da alkhairi Allah ka gafarta mai dukkan kurakurai nai Allah ka kai rahama cikin kabari nai Allah ka sada shi da mai gida ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ka sada mu da imamun nawai cikin gidan aljanna Allah ka gafarta mu imamun nawawi Allah ka gafarta ma mahaifansa da na ya mai tarbiyya har ya samu ilimin da ya rubuta mana wannan littafi Allah ka gafarta ma mahaifan mahaifansa Allah ka gafarta ma malamai ne da sun ka karanta sai har ya samu ilimin da ya rubuta mana wannan littafi Allah ka gafarta ma malaman malamansa shugabannin mu na sunna jagororin mu na sunna mujaddadi dan fodiyo da ƴaƴa ne da jikoki ne da almajirai ne da waɗanda sun ka bi hanya ta Allah ka saka musu da gidan aljanna duk hasken da kun ka sani na sunna Najeriya waye ya dashi shehu usman dan fodio allah ka saka mu shehu usman da alkhairi allah ka ƙara mai karama barzahu allah ka ƙara haskaka kabari ne da shi da 'ya'ya ne da jikoki ne da almajirai ne da wayanda sun bi hanya ta yi allah da mu da mujaddadi dan fodio allah ka haɗa mu ƙarƙashin tutar mai gidanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. allah wannan da'awa ta mujaddadi allah ka ƙara mata haske allah ka ƙara mu da'awar mujaddadi haske allah ka ƙara mujaddadi haske allah ka ƙara mu da'awar mujaddadi haske shugabanninmu na sunna irin su malam abubakar gumi da sauran malamai su sheikh ismail da sauran malamai na sunna da sun ka jawo hannuwanmu sun ka gwada mana sunnar annabi allah ka gafarta musu allah ka gafarta musu allah ka gafarta musu allah ka yi musu rahama allah ka sa mu yi tarayya da su ga wannan aikin allah ka sa aljanna ta zama koma gare su allah su ma ka haɗa su da mai gidansu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya allah muna roƙon ka gafarta mana dukkan dukkan zunubanmu Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka gafarta ma mahaifanmu rayayyu da matattu iyayenmu da na yi tarbiyyarmu waɗanda an rayu da waɗanda mutu Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu rahama Allah ka haskaka kaburransu Allah ka haɗa mu da su ƙarƙashin tuta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin gidan aljanna da mu da su Allah ka sa sa kayyar mu ta zama aljanna ya Allah muna roƙonka malamanmu da annan raye su kuma malamai na sunna Allah ka taimake su malamanmu na sunna na Najeriya da sauran ƙasashen duniya Allah ka taimake su Allah ka taimaki malama ahlus sunna Allah ka ƙara musu ilimi Allah ka ƙara musu kwarjini Allah ka ba su dacewa da daidai Allah ka ƙara musu imani ka cika zukatansu da imani Allah ka cika zukatansu da ikhlasi Allah ka ba su ƙarfin gwiwa da lafiyar jajircewa su ci gaba da karantar da mu gaskiya Allah ka saka mu da alkhairi ka tufa musu asiri Allah ka tsare su daga sharri na mutum da na aljani ya Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka kare muna ita Allah ka zaunar muna da Najeriya mu lafiya Allah ka zaunar da muna da wannan ƙasa lafiya rikita rikitin da ke faruwa cikin Najeriya Allah ka kawo muna natsuwa cikin ta Allah ka kawo muna natsuwa cikin wannan ƙasa ta mu Allah ka natsar da mu Allah ka kyautata muna wannan ƙasa Allah ka sa ta zamo ƙasa mai daɗin zama gare mu musibbin da attattar cikin wannan ƙasa Allah ba su gagare ka ba Allah ka magance mana su Allah ka zaunar da Najeriya lafiya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya shugabannin Najeriya ko ba su so Allah ka shiryar da su Allah ka sa shirya ga shugabannin Najeriya Allah ka shiryar da muna da shugabanninmu Allah ka shirya shi su dawo mu hanya madaidaiciya Allah ka sanya su zama tsoron ka masu tausayin talakawa Allah ka gyara mana wannan ƙasa bala'o'i da musibbu da allobar da a cikin wannan ƙasa Allah ka yaye muna Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka kare Najeriya daga ga kowane irin shari wannan jiha ta mu ta sakkwato Allah ka ƙara mata albarka Allah ka ƙara mu wannan jiha ta sakkwato albarka Allah ka ƙara mu wannan jiha ta mu ta sakkwato albarka da sauran jihohi na musulmi duka a tarayyar Najeriya Allah ka ƙara musu albarka matsalolin da muke fama da su cikin wannan jiha da sauran jihohi na musulmi Allah kai muna magani Allah kai muna magani Allah kai muna magani Allah ka zaunar da mu lafiya cikin wannan gari na Sokoto Allah ka zaunar da Sokoto lafiya Allah da sharri da bala'i da waba'i da musiba da jaza'i da fitinoni Allah ka yaye mana su da cikin wannan gari namu da sauran garuruwa na musulmi jagorori shugabanni na wannan gari da jagorori na addini da na siyasa da na ko mai iri duk mai amsa sunan jagora Allah ka shiryar da su Allah ka shiryar da mana da shugabannin mu Allah ko ba su so Allah ka tilasta su zan shiryayyu Allah ka tilasta su zan shiryayyu Allah ka shiryar da mana da su Allah ka shiryar da mana da shugabannin mu Allah ka shiryar shiryashe su Allah ka dawo da su Allah siratul mustaqim Allah ka sanya musu tsoronka cikin zukatansu Allah ka sanya musu ganin tausan talakawan cikin zukatansu matsalolin da ake fama Allah kai muna magani wannan gari na Sokoto Allah ka kare muna shi da sauran ƙauyukan Sokoto da sauran garuruwa na musulmi duk matsalolin da muke fama da su Allah kai muna magani ya Allah ƴan uwanmu mutanen Maiduguri ba mu manta da su ba Allah kai musu maganin halin da suke ciki Allah kai musu maganin halin da suke ciki ciki da 'yan uwan mutanen adamawa da sauran jihohin da aka yaƙi Allah ka yaye musu wannan musiba da suke ciki Allah ka zaunar da mai Maiduguri lafiya Allah ko da shikkau in ya muri bai so Allah ka zaunar da mai Maiduguri lafiya Allah in ya muri shikkau Allah ko bai so Allah ka zaunar da mai Maiduguri lafiya da sauran garuruwa na musulmi yaƙin da suke fama Allah ka yi musu magani Allah ka yaye musu wannan musiba Allah ka gafarta mu waɗanda na mu cikin yaƙin masu rauni Allah ka ba su lafiya wannan tattalin arziki na ƙasarmu Allah ka dawo mana da shi Allah ka maidan mana da kyakkyawan tattalin arziki Allah ka maidan mana ƙasarmu ƙasa mai daɗin zama Allah ka yaye mana kowane irin bala'i cikin wannan ƙasa Allah ka yaye mana kowace irin musiba cikin wannan ƙasa Allah ka zaunar da mu lafiya sauran ƙasashe na musulmi irin Siriya da ke fama da yaƙi irin su irin Afghanistan irin Iraki Central African Republic irin masar da sauran ƙasashe na musulmi da ke fama da rikita-rikita Allah ka kawo musu natsuwa Allah ka kawo musu natsuwa Allah ka kawo musu natsuwa Allah ka yaye musu musibbin da suke ciki Allah ka yaye musu musibbin da suke ciki yan uwa ahli sunna duk wanda a cikin kunci Allah ka yalwata mai Allah ka yalwata mu ahli sunna Allah ka kare mana wannan sunna Allah ka tsare ahli sunna Allah ka taimaki sunna Allah ka taimaki ahli sunna duk inda suke Allah ka taimaka ma ahli sunna akan yan bid'a Allah ka taimaki sunnar manzo Allah akan bid'a Allah ka karya mana bid'a da yan bid'a wa'anda ba su gane da'awa ta sunna ba Allah ka buɗe zukatan su gane Allah ka fahimtar da mu gaba daya ya Allah muna addu'a wannan unguwa ta gwiwa lokos wannan unguwa ta mu Allah ka kara mata albarka Allah ka ƙara ma gwiwa locust albarka Allah ka ƙara albarka mai tarin yawa cikin wannan unguwa tamu dattijan da a cikin wannan unguwa Allah ka sa musu albarka Allah ka sa albarka ga dattijan gwiwa lokos Allah ka sa ma dattijan gwiwa lokos albarka Allah ka ƙara musu albarka matasa na cikin wannan unguwa Allah ka sa mun albarka gare su Allah ka sa mu matasan gwiwa lokos albarka Allah ka ƙara musu albarka Allah ka juyo hankulansu dawo ma addini mata na cikin wannan unguwa ta goyo lokos Allah ka sa musu albarka Allah ka sa ma matan goyo lokos albarka Allah ka shiryar da mu baki daya Allah ka shiryar da muna da mahaifanmu Allah ka shiryar da muna da 'ya'yanmu Allah ka shiryar da 'yan uwanmu Allah ka shiryar da al'ummar musulmi ya Allah bakin ciki da damuwa da tashin hankali da rashin zaman lafiyar da musulmi suke cike ko ina cikin duniya Allah kai muna magani Allah kai muna magani Allah kai muna magani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin to sai saurawa yanzu ba mun kai ƙarshen wannan littafi ba to insha Allah ta'ala jibi ran asibit da lahadi kafin a yi tunanin wanda littafi za a sawa za mu yi ma bulugul marami transfer sai mu mai sai asibit da lahadi kun san bulugul marami ran alhamis ne kawai shi ma mun ci zarahi ne kaɗan yan rage mun kai ƙarshen kitabul buyu yanzu sha Allah kitabun kai za a fara isuwa ɗaya za mai to kaga in mun ka mai sai yana samun karatu sau biyu ga sati ba da daɗewa ba sha Allah shi ma za mu ƙare shi in muna raye da taimakon Allah don haka yanzu za mu mai da bulugul maramira asibit da lahadi in mun ka ƙare shi kafin mu ƙare shi insha Allah in dai muna raye tunda kun san rayuwa ga hannun Allah take za mu yi tunanin waɗanne littafai za mu sawa kuma maimakon riyadu sal da bulugul maramin eh wannan kenan Allah ya sa mana albarka ga karatun mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka